Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Yusuf Haruna kamar yadda kuka sani. Insha Allahu a cikin sabon darasinmu na yau za mu nuna muku hanyar da za ku bi ku iya amfani da wayar Android ɗinku ko da ta samu matsala. Misali, idan wayar ka kana amfani da ita normal sai ya kasance ka ci sikirin ko kuma sansan wayar ka ya tabu. to idan ka ci sikirin wayar ka za ta ɗauke ga baki ɗaya ta ringa nuno ma baki kirin kaga ko da ka bi wannan hanyar da zamu nuna muku yanzu ba za ka iya amfani da ita ba amma misali ko da yanzu wayarka ta faɗi sosai nan ɓarin hannunmu na dama iya nan inda muka zana ya samu matsala to za ka iya amfani da ɗaya ɓarin ka iya sarrafa wayarka ka kuma ka shiga duk inda kake so ko kuma nan inda muka zana saman wayar nan tamu ne ya samu matsala za mu iya amfani da wayar idan muka bi wannan hanyar ko kuma nan ɓarin hannunmu na hagu shi ma shi ne ya samu matsala za mu iya bi ta wannan hanyar mu amfani da wannan apps ɗin mu shiga duk inda muke so kuma mu yi amfani da wayar mu kamar yadda muke yi a da sannan ko da nan ƙasa ne ya samu matsala inda muka zana ɗinnan nan shi ne ya samu matsala za ka yi amfani da wannan hanyar ka shiga duk inda kake so ka yi amfani da wayar ka normal sau da yawa za ka ga mutane suna amfani da waya kamar ta faɗi ko kuma wannan abu ya buge ta ta samu matsala so zaka ga mutane ba sa jin daɗin amfani da wannan wayar har sai sun je sun canja mata sanso ko sikirin so amma idan kana so ka iya amfani da wannan hanyar shine zaka biyo mu daga farkon bidiyon nan har zuwa sa domin fahimtar abin da muke yi idan kai sabo ne a cikin wannan channel din ta mai albarka zaka ga wata alama a ƙasa ka danna mana ita danna mana liking ka danna mana shiya domin yan uwa da abokanan arziki su amfana da dukkanin bidiyoyin da muke sa muku a cikin wannan youtube channel din ta mai albarka abin da za mu yanzu mu je zuwa cikin bidiyon abin da za ka yi da farko yanzu misali za ka zo ka shiga cikin play store na wayarka kamar haka bayan ka nemo play store na wayarka wannan shine play store sai ka zo ka danna akai bayan ka danna akan play store sai ka zo inda aka rubuta search for apps kamar haka sai ka danna bayan ka danna sai ka rubuta tax tax kamar haka sai ka sa ba tax ba kamar haka bayan ka rubuta tax ba sai ka tura bayan ka tura zai bayyana wannan shine application din ba shi da nauyi idan kuka duba za ku ga 1.7 mb ne da shi sannan mutane ba miliyan ɗaya sun yi downloading ɗin application ga reviews ak ga kuma ɗan bayanan application ɗin so abin da za ka yi a nan yanzu sai ka zo ka danna ya ma install haka bayan ka danna shi saboda yanayin rashin nauyi da application ɗin ba shi da shi so za ku ga ya yi sauri wajen yin downloading ya danganta dai da yanayin karfin network na wajen da kake ko kuma na wayarka kun ga yanzu application din gashi nan ya riga ya gama downloading so ya sa mana open sai ka danna a kai kamar haka bayan ka danna akan open so yanzu a nan abin da zaka fara yi akan application din ba wani muhimmin setting da zaka yi wanda zai baka wahala ga wani dan digo nan a gefen hannunmu na dama sai ka danna shi bayan ka danna a nan kun ga suke mana great permission sai mu danna akai bayan mun danna a kai so ga hannun ya saya mana allowing display over other apps sai ka danna akan wannan dan digon bayan ka danna akan wannan dan digon sai ka koma baya bayan ka koma baya sai ka ƙara danna wannan dan digon na gefen hannun mu na dama sai ka ƙara danna shi bayan ka danna kun ga reset apps kawai sai ka danna akan ok din nan bayan ka danna akan ok so yanzu kun ga anan ya kawo mana jerin iya application din da zai ringa nuna mana a ƙasa waɗanda ba sai mun shiga a kan setting din application din ba so kamar yanzu a nan kun ga a nan tag ba akan application din ya ce mana not allowed sai mu danna akan shi sai mu ba shi permission mun bude shi kamar haka kun ga waɗannan abubuwan sun bayyana a ƙasa so yanzu za mu koma free ga baki ɗaya bayan mun dawo fuskar wayan mu kamar haka yanzu misali so kun ga ga wani ɗigo nan a gefen hannun mu na hagu kwaya shida sai mu danna shi bayan mun danna shi kun ga yanzu misali ya kasance um, ko da misali mu daga nan barin na hannunmu na dama ne ta samu matsala ko kuma kasanta ko kuma samanta so kun ga ko nan gefen kamar yadda muka muku bayani so za ka iya amfani kun gani kowane application na kan wayarka gashi nan ta kawo mana shi dalla dalla kun gani so ko yanzu gashi nan kowane application yanzu ta kawo mana shi kun gani za mu iya shiga kowane application idan sama ne ya tabu ko gefen hannunka na dama ne ya tafi ko kuma kasanta ko kuma nan gefen so za ka iya amfani da wannan hanyar ka iya shiga duk wajen da kake so a cikin wayarka ko da ta samu matsala sannan abu na biyu za ka dawo ka danna wannan abin idan baka bukata waɗannan application ɗin ga wannan ɗigo nan a wata aro a gefen hannun madara ma sai ka danna ta bayan ka danna ta kamar haka kun ga ya riga ya fita ya dawo barin hannunmu na hagu idan kana so ka fito da su sai ka danna bayan ka danna idan kana so application din su bayyana so sai ka danna waɗannan 'yan ɗigon kwaya shida na barin hannunmu na hagu kamar haka bayan ka danna su yanzu ga shi nan application din sun bayyana kowane waje za ka iya shiga a cikin wayarka ba sai ka sha wata wahala mai muhimmanci so wannan hanyar ita za ka bi ka iya shiga duk inda kake so a cikin wayarka ko da ta ci screen ko sansu idan wannan hanyar ta burge ku sosai so gashi nan dai mun muku bayani akan ta wannan shine karshen darasin namu idan ku ji daɗin wannan bidiyon namu ku danna mana likin a ƙasan wannan bidiyon ku danna mana shiya idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka za ka ga wata ja alama ƙasa ka danna mana ita idan da mai kuma dangane da wani abu ko kuma wannan bidiyon da muka muka akai akwai inda aka rubuta kwamen a ƙasan kowane bidiyo za ku iya yi mana comment insha Allah mu kuma za mu duba mu ba ku amsa mun gode